Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan daren naku wanda ya daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar Colombia. A yau, talata 25 ga watan Agusta shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Madina Ɗahiru mai shanu. Da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji irin nauyi da ya rataya a kan kwamitin da ke bincikar tsohon mukaddashin hukumar EFCC Ibrahim Magu da kuma ina aka kwana a kan batun karba-karba na jam'iyyar APC. Kana muna ɗauke da wasu rahotanni. Yau ma idan Allah ya bamu iko za mu kawo muku rahoto na musamman da kuma wasan kwallo a takaice. amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Garzan guje-guje na duniya Usain Bolt ya fara killace kansa a gidansa da ke Jamaika bayan da ya kamu da cutar coronavirus. Jim kaɗan bayan ya yi gulgulin ranar tuna haihuwarsa wanda ya samu halartar gwaraza da dama. Ministan lafiya na Jamaika ne ya bayyana lamarin bayan da Bolt ya wallafa wani bidiyo kan shafukan sada zumunta ranar jiya wato Litinin, inda yake bayyana cewa yana jiran sakamakon gwajin da aka yi masa. Bolt wanda aka yi wa gwajin ranar Asabar ya ce bai samu wasu alamomin cutar ba amma ya umarci duk waɗanda suka zo gidansa da su killace kansu a matsayin kandagarki. yayin da mutane da dama ke ta aika masa saƙonnin fatan alheri wasu kuwa zaginsa suke yi kan abin da suka kira ganganci yayin annoba a ƙasar mali bayan an shafe kwanaki uku ana tattaunawa domin samar da maslaha tsakanin sojojin da suka jagoranci juyin mulkin ƙasar da kuwa wato da kuma wakilan ecowas har yanzu dai an kasa cimma wani takamaiman abu tsohon shugaban najeriya goodluck ebele jonathan wanda ya jagoranci tawagar ta ecowas ya bayyana a jiya litinin cewa an ba su damar ganin tsohon shugaba abubakar kaita wanda yake tsare tun bayan da ya aji mukaminsa a cikin makon da ya gabata jonathan ya bayyana cewa kaita ya shaida musu cewa ba a tilasta masa barin ofishinsa ba kuma baya son ya koma mukamin nasa. abin da kawai yake so shine a samar da gwamnati wadda za ta zama kan turbar dimokuraɗiyya mai magana da yawan sojojin waɗanda suka jagoranci juyin mulkin manjo kanal ismail wagu ya ce shugabannin ecowas sun bayyana cewa suna son a samar da gwamnatin wucin gadi amma alhakin zaben yanayin gwamnatin na kan 'yan mali ne. ana sa ido kan mazauna gabar teku a jihohin texas da louisiana na amurka saboda mahaukaciyar guguwa mai lakabin laura wadda ake ganin za ta ƙara tsanani a yau dinnan talata yayin da ta kada arewa ta wajejen wato ta wajajen mashigar tekun mexico masu hashashen yanayi a cibiyar nazarin manyan guguwa ta ƙasa sun yi imanin cewa guguwar ta laura za ta daɗa ƙarfi to amma ba a tabbatar da irin ƙarfin da za ta ƙara yi da kuma takamaiman inda za ta bi ba guguwar ta laura ta sa wato ta sa masu sa ido kan manyan guguwa a sassan tekun a mississippi texas da louisiana duk sun zabura an yada gargadi game da mahaukaciyar guguwar a yankunan da ke texas da louisiana inda ake ganin guguwar za ta dira gobe laraba da kuma jibi alhamis A cikin shekaru hudu da suka gabata tsarin da jam'iyyar Republican take bi wajen gudanar da harkokinta ya je daidai da yadda shugaba Donald Trump ke mu'amala da kasashen waje da aiwatar da yarjejeniyoyi da kuma kiran da yake yi na a rage kai dakarun Amurka a kasashen waje. Saboda cutar coronavirus jam'iyyar bata fito da wasu sabbin manufofinta ba a wannan karan. Sai dai a cikin wata sanarwa wacce jam'iyyar ta fitar a birnin Charlotte da ke North Carolina. republican ta ce idan ta samu damar rubuta sabbin manufofi tabbas za ta goyi bayan ayyukan trump dama dai jam'iyyar ta saba goyon bayan manufofin trump da suka shafi kasashen waje musamman wanda yake bayar da fifiko ga amurka wato america first wanda ya yi amfani da shi wajen yakin neman zaɓensa a shekarar 2016 da kuma jiya litinin za a dinga yi wa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat joe biden da mataimakiyarsa kamala harris gwajin cutar coronavirus akai-akai a cewar wani su hakan na zuwa ne yayin da ranar zaben shugaban ƙasar ke ƙara tunkarowa kuma ake sa ran watakila kafin nan za su iya gudanar da yakin neman zabensu a bainar jama'a tun barkewar cutar biden bai cika shirya tarurruka a bainar jama'a ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Batun kowaɗanne nauyi suka rataya a kan wuyan kwamitin da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa domin gudanar da bincike akan aikata ba daidai ba da ake zargin mukaddashin shugaban hukumar efcc da aka dakatar mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati ibrahim magu na ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin masana harkokin shari'a da wasu 'yan najeriya wakiliyar muryar amurka halima abdulrahman ta haɗa muna wannan rahoton Tun bayan kafa kwamitin bincike akan zargin aikata ba daidai ba na dakataccen makaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da shugaba Buhari ya yi domin gano bakin zare akan wasu zarge-zarge ne wasu 'yan Najeriya musamman masana shari'a ke tattofa albarkacin bakin su akan ko menene hurumin kwamitin kamar yadda dokar da ke saisaita al'amuran kwamitin bincike na shari'a Najeriya ta tanadar. Ga barista Aliyu Lemo da bayani akan batun. Akan hurumin wannan kwamiti da shugaban kasa ya tsekara. To a bisa dokar Najeriya yadda tsarin mulki gan da tsarin kundin mulkin Najeriya ta tsara. Shi shugaban kasa yana da hurumi ya kafa kwamiti saboda a yi binciken kowane ma'aikaci da gwamnatin tarayya ta naɗa ta sashi akan kujera bisa ga zargi na wani ayyuka na muni da ya yi. To a yi ta wannan doka da shugaban kasa ya hannu ya sa wannan kwamitin bincike ya ba su wa'adi ne na kwana arba'in da biyar cewa su yi bincike ta fili tun daga ranar da shugaban kasa ya sa hannu wannan kwamiti ta fara aikinta ta yaga ta gayyaci shi Alhaji Ibrahim Magu a gaya masa akan menene ne ake zargin sa ba yana gama ansawa aka je aka ajiye shi aka ɗaura shi na kwana goma a duk sadda ake zargi ko ake binciken wani doka ya tana da cewa bai kamata ajiye shi na na sa'o'i fiye da ashirin da hudu ba shi ma shugaban gidauniyar ba da tallafi na ford da ta kwalle shatima ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan lamari ya da ya zuwa ce shugaban kasa ya ba da umarnin cewa a binciki wani mutum amma shi wannan mutumin nan bai san me ma ake bincikansa ba to wannan ya nuna cewa dai akwai abu ne ta kasa wa'anda watakila mutanen sun riga sun san an sa abin da suke so su yi ko suna yin wannan abubuwan da suke yi ne don su je su samu wannan ansa bayan haka an zo ana ta kawo mutane cewa su zo su ba da shaidu shi kuma takardar da shugaban kasa ya rubuta ya ce abin da ya kamata a yi shine a zarge shi a zarge shi a fili kowa da kowa ya zo ya ba da shaidansa a fili shi kuma ya zo ya ba da shaidansa a fili da muka taba ministan shari'a kuma antoni janar na tarayyar najeriya abu abubakar malam malami akan zargin yana da hannu a kafa wannan kwamiti tare da tura shaidu ya yi bayani da haka. Idan aka yi maganar cewa shugaban kasa ya kafa kwamiti, kwamiti ne wanda shugaban kasa a kashin kansa karkashin dokoki wanda suka ba shi haƙƙi na a gabatar da kwamiti. To idan aka yi maganar shugaban kasa ya kafa kwamiti tunani na cewa wani attorney general wani minista ko wani mahaluki na daban ya zo ya yi katsalandan kan abin da shugaban kasa ya yi bai kota so ba. Shugaban kasa shi ya kafa wannan kwamitin da ke da nasaba da bincike na hukumar efcc da kuma shugabancinta shi yanke hukuncin me za a yi shi ke yanke hukuncin yaya za a yi saboda haka shi ba abin da hankali zai ɗauka ba ne ba abin da tsarin doka ta kasa ta yarda da shi ba ne ba abin da mu'amalar yanayin aiki na ofishin minista zai yi yiwu ba ne na cewa a yi ko a bari ko ko a canza alƙibla ko kuma huska ce ce ta huska ta daban. kafa kwamitin gudanar da bincike akan zarge-zargen aikata ba daidai ba ko bita akan muhimman ayyuka ba sabon abu bane a kasar sai dai wasu 'yan Najeriya na ci gaba da sukar kwamitin da shugaba Buhari ya kafa akan binciken magu saboda zargin kwamitin da sabawa dokar saisaita al'amuran kwamitin bincike na shari'a kasar da ta bukaci a rinka zama a bayyane. A ranar Litinin ne labaran cewa kwamitin da Ayo Salami ke jagoranta ya miƙa rahoton binciken sai dai iya zuwa yanzu babu mambar kwamitin da ya mayar da martani akan lamarin. Abin jira a gani shine yadda wannan kwamiti zai kammala aiki tare da miƙa rahoton. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja na Najeriya. Daga batun bincike sai na tattalin arziki a wannan karni na 21. Inda ministan sadarwa da bunƙasa tattalin arziki da fasahar zamani Dr. Isa Alifantami ya shaidawa abokin aikinmu Sale Ashaka nasarar da suka samar a ɓangaren bunƙasa arzikin ƙasar. Akwai nasarori guda tamanin. Misali yanzu akwai wanda muka yi sunansa digital job creation centers wato samar da cibiyoyin samar da sana'o'in fasahar zamani wannan a girgin nan a 190 kwaya ne aka kira shi amma kuma cibiyoyi ne guda tamanin a najeriya kusan kowace jiha akwai su a cikin guda ɗayan nan akwai abin da muke kira school knowledge centers wato cibiyoyin karantar da yara fasahar zamani mun yi guda ɗari da goma a najeriya kuma kowanne din aka yi za a saka kwamfutoci da a sa intanet akalla akwai kwamfuta arba'in a cikin wannan mun buɗe abin da mun kira virtual institutions guda biyu online yan najeriya da suka yi rajista ake karatu da su ta online kyauta a daga ba su ilimi waɗanda suka yi rajista wata uku ma da suka wuce yanzu ana ci gaba da yi sama da mutum dubu talatin da shida sun yi rijista kuma ana karantar da su ilimi na zamani mai zurfi area na emerging technologies kamar artificial intelligence internet of things cyber security da makamantansu. dama a tarihi ita wannan ma'aikata sunanta ma'aikatar sadarwa ce eh. sai zuwan ka aka kara mata da bunƙasa tattalin arziki ta hanyar ta fasahar zamani to kaman wani irin nasara aka samu wajen bunƙasa tattalin arziki ta hanyar wannan fasahar ta zamani an yi nasara da yawa kamar yadda ka fahimta zuwa na ministry of communications ne kawai sadarwa ne sadarwa ma teknolojin sadarwa amma abin da ya shafi content sakon da ake sadarwa wannan kuma ko ya shafa ba mu ya shafa ba ya shafi ministry of information and culture ne da nbc amma ko abin da ya shafi mu a wancan lokacin kawai fasahar ce mu da ita amma me ake rubutawa ko me ake kallo ko me ake sauraro duka wannan bai shafe mu ba mu dai fasahar muke samarwa in ka duba manya-manyan cibiyoyin duniya irin world economic forum oxford economies da united nations musamman itu nasu duka suna na cewa mafi bunkasan tattalin arziki a duniya shine digital economy wato tattalin arzikin fasahar zamani wanda world economic forum suka ce gabanin ma a samu wannan annobar inda muke gane gane muhimmancin tattalin arzikin fasahar zamani suka ce a shekara ɗaya da 'yan kai nan gaba ana tsammanin mafi kankanta kashi 60 cikin ɗarin ɗarin tattalin arzikin duniya zai koma na fasahar zamani to yanzu wannan annobar ta sa tunanin da ake a shekara biyu mai zuwa nan gaba kashi 80 cikin ɗarin dukkan tattalin arzikin duniya zai koma cikin fasahar zamani in ka duba gudu fasahar zamani kawai ict din ma gdp na ƙasa wato gaban kudin shiga da fita ko kudin da ake yake shiga ake kashewa ya karu da a tarihin najeriya bai taba karuwa ba bisa ga rahoto da aka saka sake jiya daga national bureau of statistics bai taba samu ba a taba samu wannan nasarar ba a najeriya sai a wannan karan cikin taimakon allah alhamdulillah a kano na farko lokacin da zama minista adadinsa shine sha uku ne cikin ɗari amma a yanzu adadinsa ya kai sha bakwai da dubu takwas da bakwai cikin ɗari ba a taɓa samun wannan ba. to ubangiji allah ya samu dace a bangare ɗaya kuwa gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule ya yi tsokaci akan matsaloli da gine-gine da aka yi su ba bisa ka'ida ba kan haifar a cikin al'umma kana ya taɓo maganar da takwaran aikinsa malam nasiru yan rufa'i gwamnan jihar kaduna yi akan mai da mulki kudancin najeriya a 2023 da cewar yana magana ne da kansa babu yawun ɗaya daga cikin gwamnonin najeriya To, na farko na ji daɗin da kai maganan ma a gidaje. Banda maganan gidaje babban damuwa a wannan abin da ya shafi ambaliyan ruwa ma a cikin garuruwa manya-manyan birane ƙauyuka da sauransu shine sha'anin bola da ake tarawa. To saboda haka mu a jihar Nasarawa wannan tsarin da aka ɗauka na da kowane sati na ƙarshen wata ana amfani da shi wannan satin don a fito a tsabtace gari to saboda haka mu mun ɗauki wannan ba ma wasa da shi din haka ana wannan aikin sharan sha'anin kuma aiki na shela yaya za a yi saboda mutane kalkurin ƙasa shara a kan titi karkurin yin kaza kalkurin kaza wannan shi ma mun ɗauke shi muna bi ko da yaushe bayan wannan gine-gine ba ma yadda yanzu a yi duk wanda ya wani gini a kan hanyar ruwa to mukan je mu tabbatar cewa an rushe ma wannan ginin saboda ba za mu yadda ba mutane suna gini a kan hanyar ruwa ya jawo kanshi masifa ya jawo sauran jama'a masifa a gari ba ma yadda da wannan to wayannan su ne matakai da suke kan gaba tunda sun san in aka zo ambaliyan ruwa zai shafe su su ma yara sun fito suna aiki kwarai da gaske maganan shara mata su ma suna taimakawa wajen maganan share-share din nan saboda a samu ci gaba kwanakin baya a abokin aikinka gwamnan jihar Kaduna ya yi wayansu kalamai wanda suke nuna cewa cewar jam'iyyar ko ta yadda ko ko tana da shiri na ta ainihin mika mulki a 2023 ga kudancin najeriya watan karba-karba wannan yayi ne da yawon ku gwamnoni ko yawun kansa ne wannan bayanin hmm, ina jin ko shi da ya magana ai bai ce yayi ne da yayin jam'iyya ba bai ce kuma da, da na gwamnoni ba ai bai kai inda wani zai iya magana da yawun gwamnoni ba shi da ya magana ne a matsayin kanshi in kuma ka kula ya taba magana irin wannan wanda ya, ya sabanta wa abin da ya faɗi ya taba maganan cewa ba a damu ba wani mutumin arewa ko mutumin ina ma zai iya yi to kuma daga baya yanzu ina jin ya samu canjin ra'ayi ya ce za a iya tura shi can to duk wayannan ra'ayi ne wanda shi yake faɗi a abin nan tun da nake ni ina gwauna ba mu taɓa zama a wurin mitin ɗinmu na gwaunoni ko da shugaban ƙasa ko da su shugabannin jam'iyya ko da wani a ce an yi maganan shugabancin ƙasa ba dan an zaɓe mu kenan ko shekara ɗaya da wani abu yanzu muka ba mu wuce ba a ce kuma shi kenan mutum ba zai tsaya ma ya aiki ba sai maganan kuma wa zai karbi shugabanci wa zai karbi shugabanci ne ina jin ma kaman gaskiya ana daukan abu ne wanda lokacin shi bai kai ba kuna ganin wannan shi gwamnan jihar kaduna ya yi riga malam masallaci kenan eh kamar inda na faɗi ba yanzu ya fara wannan maganan ba ya yi wannan maganan tuntuni lokacin da in ka tuna aka yi ta rikici yake cewa ba dole ba ne mulki sai ya koma kudu a samu dai wanda zai iya rike mulki kawai a bashi to saboda haka in ma riga malam shiga masallaci ne ya yi wannan tuntuni tun kafin a sake ake yin wannan din so ba wani sabon abu bane to za a ga cewar yanzu ita jam'iyyar ku kusan ana ganin kamar ta shiga wani hali a harin da ake yi na zaben 2023 kana ganin za ku iya cimma matsaya ku kawo karshen wannan matsala a jam'iyyar ku kamun lokacin har ku iya cin zabe kwarai da gaske kuma mu jihar Nasarawa mu ne ma abin da zaka duba misali dan mun yi zabe ai kwana goma da ya wuce kuma mun ci zabe mun yi zaben mu a garin Nasarawa lokacin da ɗaya daga cikin dan majalisar mu Allah ya dauki ran shi INEC ta ce zaben ta na farko kenan da za ta yi tun da wannan annoba ya shigo kuma muka ya jihar nasarawa kuma apc ne ta ci zaɓe don haka ya fi ma maganan ba da misali mu ba misali ba ne mu ya faru a wajen mu. to allah ya kyauta yanzu kuma sai rahoto na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya a najeriya wanda mustapha nasiru batsari ya haɗa mana. A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da tayar da hankalin jama'a a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai ya sa hatta mutanen da ke zaune a wasu manyan birane na jihar Niger kamar su Kwantagora da Mamina fadar gwamnatin jihar Niger suka fara samun kansu cikin wani yanayi na zaman zulumi ganin yadda 'yan bindigar suka fara matsawa kusa da garuruwan a 'yan kwanakin nan. Gama dai abin da wasu daga cikin mazauna waɗannan garuruwa ke cewa akan wannan al'amari. To sunana Muhammad Nura Isiya daga Mina. Hakikanin gaskiya wannan lamari mu dai yanzu ma mu mazauna Mina ya jefa mu cikin tantama da kuma bacci muna ɗarɗar. Duba da yadda wannan lamari da muna jin sa nesa nesa muna jin sa can cikin daji sai gashi abin ya kusanto ya matso kusa kusa. Hmm. Wanda abin da ya faru ma in ka duba na wannan kwanakin nan na nan yakila. To a in haka zai faru a yakila to kai da kake mina lallai dole ka zauna cikin zallumin shin eh, daga yakila zuwa mina ma kilomita nawa ne mm. in ka ɗauko ko nan hanyar sarkin bawa da ake irin wannan aika-aikar mm. da can ake yi hanyar mangoro sai ka tsallake sarkin bawa in za ka je kaduna mm. to ya kai ga kwanaki nan duk mun gani akwai kwanakin baya can da suka yi ta'addanci nan in ka kusanto hanyar sarkin bawan ka kusanto kamar za ka taho mina. Sunana Muhammadu daga Kwantagora. A gaskiya munan Kwantagora halin da ake ciki yanzu a gaskiya muna cikin ɗaɗɗar babu batun kwanciyar hankali ko bacci ko wani abu dangane da misali kamar abin da ya faru a nan garin kudu hulani gab da garin kwantagora wanda bai wuce kilomita biyu zuwa uku ba kusan karfe biyar da wani abu na asuba mutane wannan miyagu barayi suka zo suka tattara shanayen mutanen garin tudun fulani gaba daya suka wuce da su sai dai yan guda gudan da Allah suka dawo misali kamar dangane da abin da ya shafi wani gari da ake ce ma ukuru shi ma haka mutanen nan suka zo suka bi suka kakkace mutane fiye da goma sha wani abu kuma ina kira ga ainihin waɗanda hakkin ya sha rataya a wuyan su taimaka muna kula da harkar rayuwarmu da dukiyarmu kamar yadda dokar kasa da kuma doka ta Allah ta sanada. To a garin na Ukuru inda 'yan bindigar suka hallaka mutane goma sha hudu a cikin makon jiya ga abinda sarkin garin Alhaji Yakubu Labaran ke cewa. Su jami'an tsaronmu suna bukatar taimako kwarai da gaske taimakon makamai yan bindigogin ga dai na halba a wanda ake amfani da su da kuma sauran alburusai da sauran ofishinsu na na shirye-shiryen su wanga abin ga ya riske su suna cikin shirye-shirye ne ba su da ofis ba su da komai a gindin ice suka tsaya suna shirye-shirye barayin nan suka riske su suka yi ta halibin su suka ta ɗaukar su ba eh, ɗauki ɗaiɗai a kan hanya to saboda haka muna bukatar a taimaka mana da ofishin inda za su zauna su rika shirye-shiryen su saboda na farko dai suna da bindigogin na mai blog wanda suke na an halba sai an sake komawa an samu wuri an dan sake hada toka sannan a sake halbawa wannan shi ke yana cikin abin da muke bukata taimaka musu da halbin bindigogi masu kyau sannan na biyu suna bukatan uniform suna bukatan alburusai wanda suke zai da kayan aiki ake aiki ko kana da bindiga an baka da ah, harsashi banza ne duk abin da ya riske su saboda rashin harsashi don na farko sun yi rawan gani kwarai da gaske na biyu ma sun yi rawan gani kwarai da gaske na uku gani aka riske su wasu suna gona yara ne kawai aka shi ne har yasa aka samu nasara akan A yanzu dai ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar arewacin jihar Niger, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya tura wata tawaga a garin na Ukuru domin yin jaji, to amma ɗaya daga cikin 'yan banga da ya tsallaka rijiya da baya a hannun 'yan bindigar mai suna Suraja Kabiru ga sakon da ya ce a shaidawa sanatan. Abin da muke so ku gaya ma shi sanata ɗin da Allah makaman da muke aiki da su ƙanana ne. Mutanen nan makaman da suka zuwa da shi ya fi ƙarhin mu. To ta yaya su ta yaya su da ba mu san ina suke ta suka samu wannan makaman mu da muka yarda mun ba da jininmu da ranmu za mu kare rayukan al'umma muna so ya taimaka in akwai da za a samu mana makaman nan ko dai kowa bai samu duka ba a samu ɗaiɗaiku daga ciki in akwai da za a bi a hukumance a ba mu shi da sanin hukuma din mu dai kare rayukan al'umma ka ga asibiti da rauni a hatsari kai koko me same ka a halbi ne na bindiga a ina ake na karbe ka a ukuru a su wasu karbe ka barayi barayi ne barayi ne na'am to a kai kadai ne koko kuna ne a mu nan mu biyar ne halbin barayi an kashe kuma mutum sha hudu wanda suka mutu wanda suka mutu maza cikin koko Mace daya maza sha uku Alhaji Abubakar Dan Usman sarkin bakin kwanta gora shine ya wakilci sanatan a wannan tawaga da ta ziyarci garin na Ukuru ga abin da yake cewa. Gaskiya magana in mutum ba zai wata bayani ga irin yadda jin abubuwan da suka faru kila kuka za ka yi. Because ba karamin masifa ba ce a ce mutum ɗaya ɗaya har goma sha sun bar duniya yau ɗayansu da matansu da 'yan uwansu ana cikin juyayi. Tsakani da Allah sanata mun juya duk yadda za ya zo nan garin. to amma lura da mun dai sahin da ake cikin Najeriya da kuma sai an tsallaka ruwa to gaskiya abubuwan da suka zo kenan su dukansu su audu da sauransu to amma da yan Allah da ina tabbatar muku suna tare da zuciyar zuciyarsu kuma alhamdulillah mun sani kwamishina na local government ya fara zuwa nan wurin ya jajanta ga su shi ma audu mai sola ya turo da shi mai kemis ga mu ma mun zo na tabbata ita ma jiha yan Allah da tana nan turowa a ga abin da ya kamata a yi To rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta fitar da wata sanarwa da ta ce tana iya ta wajen ganin ta fatattaki waɗannan 'yan bindiga sai dai tana buƙatar haɗin kan jama'a. Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce wannan al'amari fa ya dame ta kuma tana iya ƙoƙarinta wajen ganin an shawo kan shi. Madam Mary Barje ita ce sakatariyar yada labarai ta gwamnan jihar Niger. an mataki din ba su da iyaka kuma ba abin da za a dinga bayyanawa ga jama'a bane kamar da ka sani amma in je zan kawo ka gaba kaɗan kullum ma kamar yana je ƙara neman ilimi ne da inda zai yi a samu sauƙi. Kullum yana magana da president yana magana magana da su sojoji manyan sojoji daban-daban ko kwanaki wancan satin eh, ya je inda a can faskari inda ake tirenin sojoji inda ya je haɗu da eh, shugaban sojoji watan shi general buratai kuma duk waɗannan cikin neman hanyoyi da za a iya yi da wannan jaraban da ya sauko mana ne kokari ake a nema inda za a yi kawo karshen wannan abun don ba abu ne kai ma kaga har kasashen waje duka duniya ana fama da wannan abun ba wai naja kawai ba kuma inda abun da yake kamar da ake maimaitawa kullum shine cewa wannan abun ba nan suka fara ba sun taso ne abun da ya fara kamar faɗan manoma da makiyayi amma yanzu ya zo yana kai ga wannan level a saci mutane a ci a kawo kuɗi a hana mutane rayu a hana mutane aiki a hana mutane zaman garin su kai ma ka san ba abu mai daɗi ne kuma ba. fata dai ita ce allah ya kawo sauƙin wannan al'amari domin samun kwanciyar hankali ta yadda tattalin arzikin ƙasa zai bunƙasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kakar teburin wasannin kwallon kafa na shekara ta 2020-2021 a kasar faransa inda aka fafata karshen makon jiya kamar haka bordeaux ta yi banza da banza da fc nantes sai dijon ta sha kashi hannu an je da banza an yi ɗibi na dahuwa ɗibi na gashi tsakanin monaco da rams inda aka tashi biyu da biyu nim ta karkare bras da ci hudu da nema sai nis ta walans biyu da ɗaya lorient ta make strasbourg da ci uku da ɗaya lille da ran an yi ɗaya da ɗaya duk dai a ƙasar ta faransa har zuwa yanzu hukumar kwallon kafa ta kasar da hukumar kwallon kafa ta kwararru league da football professional ta faransa wasu bada sanarwar ko za a ɗage karawar olympic de marseille da brest ko a ba wasan da ya kamata a ce ya wakana a ranar lahadi wannan ko bayan da a yau talata kungiyar kwallon kafa ta olympic de marseille ta bada sanarwar cewa akwai 'yan wasanta guda uku da take kyauta kyauta suna kame da cutar coronavirus tun tsakiyar makon jiya ne da ya kamata kungiyoyin guda biyu su suma fafatawa a wasan share fage na bude gasar teburin kwallon kafa na shekara ta 2021 a kasar ta faransa amma dalilin kamar 'yan wasa uku na olympic de marseille da cutar coronavirus ya sa ka ɗage wasan zuwa ƙarshen wannan makon sai gashi kungiyar tana fuskantar wannan matsalar kasar a halin yanzu na sake kamar waɗansu 'yan wasan guda uku da cutar coronavirus duk da ke ba a ba da sunayensu ba mm, har yanzu muna ƙasar ta faransa inda wasan da ya kamata ya haɗa paris saint germain da lens a ƙarshen wannan makon na kakar kwallon kafa na ligue 1 ta kasar faransa an ɗage sa har zuwa goma ga watan satumba idan allahu ya kai mu domin baiwa 'yan wasan na psg ko paris saint germain da suka ne a wasan ƙarshe na champions league na bana gaban bayern munich ta ƙasar jamus da ci ɗaya da banza damar murmurewa ko da yake magajin garin na lance da za ta karɓi bakuncin paris saint germain ɗin ya zargi hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar da hukumar ƙwararru ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na faransa league du football professionnel da cewa suna saka son rai a cikin wasanni na paris saint germain inda ma ya ce ai wasannin league 1 na teburin ƙwallon ƙafa na ƙasar faransa ba wasannin liga psg ba ne ita ko hukumar kwallon gora ta duniya ta soke wasan continental cup da ke hada kungiyoyin kwallon gora 20 da ke kai kawo a kowane lokaci a cikin kasashe shida da ke shirya wannan gasar a nahiyar turai wannan ko sanadiyar cutar coronavirus wasan da ya kamata ya wakana daga ranar 13 zuwa 15 ga watan novemba na wannan shekarar 2020 na wasannin kwallon gora nahiyar turai turai da ke kasancewa kwatankwacin aji na biyu na rukunin wasannin kwallon gora na turai din sai dai wannan suke gasar ta wasannin kwallon gora na continental cup na nahiyar turai na wannan shekara ba zai shafi wasannin club club zakarun kwallon gora na kasashen turai ba cewa da champions league na kwallon gora na kasashen nahiyar turai haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. A daidai wannan bagire muna mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin masu mu a duk faɗin duniya. Da fatar Allah ya sa mu dace baki ɗaya Allahumma amin. Yanzu a madadin abokiyar aikin nawa da ta taya gabatar da shirin Madina Ɗahiru mai shanu da kuma wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bis